an samu jihohi goma sha biyu sun zo jihohi uku daga kudu maso yamma ekiti ondo da oshun jihohi uku daga kudu maso gabas ebonyi inugu da abia an samu jihohi shida a arewa irin a arewa ana jijiyan aji meye kano take ciki me katsina take ciki me bauchi take ciki me jigawa take ciki kaduna da makamantansu wanda waɗannan ba su zo ba a kudu din nan kudu maso kudu jihohi irin su delta su rivers su akwa ibom haka kuma a kudu maso yamma ana jin irin su jihohi irin su lagos su oyo da makamantansu wanda waɗannan ba zo ba amma dai duk da haka din ya daɗa tabbatar da cewa ita wannan katin ƙididdiga na ƙayyade kuri'a ya yi tasiri kamar yadda a 2015 wanda da za ka samu jiha tana da kuri'a wajen miliyan biyu amma yanzu da kira za ka samu mutum dubu hudu suka jefa kuri'an nan irin yanzu wanda aka kawo na karshe ɗinnan jihar ebonyi maimakon wasu kawai a je a rinka dangwala ko a yi rubutu ko makamantan su duk ina mai da kai kan inda ka fi kwarewa kan lissafin ƙididdiga eh. faɗa mana adadin kuri'un nan ma gaba ɗaya ma ƙuri'u nawa ne aka sanar yau ɗin nan yawan dai masu rajista a najeriya a tsakanin manyan jam'iyyu jam'iyyun nan mu ma takaita a PDP da APC. To yawan kuri'u a Najeriya miliyan 84 ne da dubu hudu da kuma 84 sannan yawan katin da aka karba na zaɓe miliyan 72 ne da dubu ɗari amma yau a jihohin nan da aka karba waɗannan jihohi kaɗai ya kamata suna da kuri'a da ya kai wajen miliyan goma sha tara ko makamantansu iya abin da aka bayar amma a cikin wannan miliyan goma sha tara da wani abu kwata-kwata kuri'un da aka jefa ba su kai miliyan biyar ba tsakanin pdp da apc manyan jam'iyyun da suke fafutukan karban wannan abu ba su kai miliyan biyar ba a jihohi goma sha biyu kusan ɗaya bisa uku ne na yawan jihohin najeriya duk da dai kuri'unsu bai kai ɗaya bisa uku ba saboda jihohi ne masu karancin kuri'u da daman su yawanci jihohin wasu kashi biyar ne kaɗai suka fito suka jefa kuri'a wasu kashi ashirin da bakwai gwagwarmayan wajen shiga zaben nan a wannan karon ya fi sauran lokuta da yawa a ƙasar nan duk wani tambayi kamar idan aka duba tsakanin shugaba buhari da atiku abubakar a wata jiha za ka ga buhari ke kan gaba wata shi atiku ke kan gaba ya yanayin bambancin su ne wani ne a kan gaba shugaban kasa mai ci shi ke gaba yana gaba da kuri'a da sun kai sama da dubu ɗari hudu da makamantansu a dai waɗannan jihohin da aka kawo guda goma sha biyu uku shida daga kudu biyar daga arewa da birnin tarayya na abuja amma me kawo haka tun da akwai ai wasu jihohi da shi ma a cikin ya lashe wannan ya samu rinjaye a kaman guda biyar wannan ya samu a kaman guda bakwai amma duk da haka ratansa ya ya ja da yawa ba don wani abu ne saboda yawan ratan da ake samu daga jiha zuwa jiha